Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 31.25 ashirin da kuma 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama yi tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. kuna iya kama mu hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com Masu mu Assalamu alaikum barkan mu da yau ranar Alhamis 22 ga watan Fabrairu shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da muhammadu Lalo da ma sauran abokan aiki ke farin cikin kamuk wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai. hukumomi a najeriya sun ce an kubutar da wasu daga cikin ɗaliban makarantar da aka sace a jihar yobe jakadar majalisar ɗinkin duniya na musamman kan rikicin siriya ya ce yana fatan kwamitin sulhu na majalisar zai amince da wata bukata ta tsagaita wuta shugaban amurka ya yi ƙarin haske kan shawarar da ya bayar ta cewa a samarwa malaman makaranta bindigogi kanin labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji wani rahoton binciken kungiyar yaƙi da cin hanci ta transparency international ta fitar na cewa tursasawa 'yan jarida akan aiki da hana wa jami'an fafutuka faɗin albarkacin baki na daga cikin dalilan da ke ƙara ɗaurewa cin hanci gindi a ƙasashe da dama haka kuma za mu duba batun rikicin siyasar jam'iyyar apc da ke faruwa a faɗin najeriya ko zamanin PDP ba ya yaka ba kwanaki an so a Kano yanzu kuma ya hukunta doza da kan ana rushe gidan mutum ya sanadin da jama'iyyar APC za ta yi fatan dabo a duniya ma ba ma a Najeriya ba daga nan kuma Jummai Ali za ta kawo mana shirin sai bango ya tsage sai kuma wasu ra'ayoyi da ku masu raro kuke turo mana ta hanyar imel amma duk waɗannan sai ku To jama'a assalamu alaikum hukumomi a najeriya sun ce an kubutar da wasu daga cikin 'yan mata ɗalibai waɗanda rahotanni suka nuna cewa an sace su a makarantar su bayan da mayakan boko haram suka kai hari a farkon makon nan a jihar yobe an gano 'yan matan ne a tsakanin iyakar jihohin yoba da borno a jiya laraba wato kwanaki biyu bayan da 'yan bindiga suka afka cikin makarantar gwamnatin sakandare ta kimiyya wacce ta mata ce zalla a garin dabci da ke jihar ta yobe a arewa maso gabashin najeriya wasu da ke da masaniya kan wannan lamari sun yi ikirarin cewa ɗalibai ɗaya aka tantance sun bata bayan da aka kidaya ɗaliban makarantar malam yusuf adamu wani mahaifi ne da ke da 'ya a cikin waɗanda aka sace All the people of this very town were really desperate. So most of our people in the bushes, hamlets. Ya ce dukkan mutanen wannan gari sun zaƙo mafi akasarin mu mun kwana a daji ne ba tare da ko makami ba saboda haka har yanzu muna zaman jiran isowar ɗaliban ne. Wannan batan ɗalibai ya kuma haifar da fargaba kan ko Boko Haram ta sake sace waɗannan ɗimbin 'yan mata ne kamar yadda ƙungiyar ta yi a watan Afrilun shekarar 2014. inda ta sace 'yan mata 276 a makarantar garin Chibok. Lamarin da ya haifar da kakkausan suka da kasashen duniya ya kuma ba da damar kafa wata kungiyar fafutuka ta neman ganin an ceto ɗaliban ta Bring Back Our Girls. Ya zuwa yanzu sama da 'yan mata 100 aka ceto kusan shekaru hudu da aukuwar wannan lamari. a yawa alhamis jakadin majalisar ɗinkin duniya na musamman kan rikicin siriya stephen de mistura ya ce yana fatan kwamitin sulhu na majalisar zai amince da buƙatar tsagaita wuta yana mai cewa babu wata hanya da za a iya tsaye da wannan fada ta yadda har za a samu damar kai kayayyakin jin kai sai ta hakan sakatare janar antonio guterres na neman kwamitin sulhun ya amince da tsagaita wuta na tsawon kwanaki talatin cikin gaggawa da nufin a samu kaiwa ga mazauna yankin gabashin guta su dubu da yakin na sirewa ƙawanya yana mai cewa al'ummar yankin na fuskantar matsananciyar ukuba. a bara an saka wannan yanki cikin yankuna hudu da aka keɓe a matsayin waɗanda ba a yaƙi a cikinsu a wata matsaya da aka cimma da ƙasashe da ke goyon bayan shugaba bashar al-assad wato rasha da iran tare da turkiya amma kuma an sake samun barkewar rikici a 'yan kwanakin nan bayan da dakarun siriya da na haɗin gwiwa suka yi kukan kura suka yunkuro domin sake kwace yankin na guta wanda shine yanki na ƙarshe mafi kusa da birnin damascus da ke hannun 'yan adawa shugaban amurka ya yi karin haske dangane da shawarar da ya bayar ta cewa a samarwa malaman makaranta bindigogi da za su daka shiga da su a jujuwa a matsayin kariya yana mai cewa za a baiwa malaman da suke da kwarewa ne wajen sarrafa bindiga wacce za ta kasance a ɓoye a jikin su kwana guda bayan da wata ganawa da shugaban ya yi mai sosa rai da ɗaliban da suka tsira daga masu kai hare-hare a makarantu da kuma iyaye shugaba trump a wani sako da ya aika ta shafinsa na twitter ya ce kashi ashirin cikin ɗari ne kaɗai cikin malamai ke da ƙwarewar iya harbi idan har wani mai taɓin hankali ya zo da wani mugun nufi a lokacin ganawar ta jiya ne trump ya ce ba za wato za a baza tsoffin dakarun ƙasar a baki ɗayan makarantu waɗanda za su iya ba da tallafi idan aka kawo hari So we'll be doing the background checks, we'll be doing uh, a lot of different things, but we'll certainly be looking at ideas like that. ya ce lallai za mu sa matakan cancantar mallakar bindiga za kuma mu yi abubuwa da dama babu haufi za mu duba yiwuwar hakan shugaban amurka ya gana da mutanen ne a fadarsa ta white house inda har a wani lokacin ganawar ya tambayi masu halartar taron ko sun yi na'am da shawararsa inda mutane kaɗan ne suka ɗaga hannunsu amma kuma a lokacin da ya tambayi waɗanda shawarar bata kwanta musu ba sai mutane da dama suka ɗaga hannu daga cikin mutane kusan arba'in da aka yi kiyasin sun halarci zaman mafi aksarin waɗanda suka nuna adawarsu kan wannan shawara ta trump ɗalibai ne da iyaye da kuma malaman da irin wannan hari na makaranta ya taɓa shafa labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta fitar da rahotonta na shekara-shekara kan yadda ake taka haƙƙin bil'adama a kusan ƙasashe 160 tana mai ikirarin cewa shekarar 2017 ita ce shekara da aka fi ganin nuna kiyayya irin ta siyasa da kuma yadda wasu shugabannin duniya suka jefa fargaba a zukatan mutane a wannan sabon rahoto da ta fitar kungiyar ta amnesty ta ce wasu matakai da shugabannin suka ɗauka a ƙasashen masar da philippines da venezuela da china da rasha da kuma amurka sun take haƙoƙin bil'adama miliyoyin jama'a rahoton ya ce dangane da ƙasar philippines shugaban ƙasar rodrigo duterte ya fito karara ya yi kira ga mutane da su kashe waɗanda ake zargin suna dillancin muggan ƙwayoyi rahoton kuma ya cicciki shugaban amurka donald trump kan matakan da yake ɗauka na shige da fice a ƙasar da tauye walwalar 'yan jarida da kuma irin tarihin da ya kafa wa kansa dangane da haƙoƙin mata murya amurka ta nemi jin ta bakin fadar shugaban ƙasa ta white house kan wannan rahoto na ƙungiyar ta amnesty amma haƙa bata cimma ruwa ba akalla mutane biyan ne suka rasa rayukansu bayan da aka samu zaizayar ƙasa a indonesia kana wasu sha biyar suka bata wani ƙauyen da ke kan tsibirin java wani kakakin hukumar da ke sa ido kan aukuwar wani bala'i ya ce lamarin ya faru ne a yau alhamis a tsibirin da ke gundumar Berber's a tsakiyar yankin na java a daidai lokacin da manoma ke aiki a gonakinsu na shinkafa zaizayar ƙasar ta auku ne a cewar mazauna yankin bayan da aka kwashe kwanaki da dama ana tafka ruwan sama. Muhammad Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Madalla. Wani rahoton binciken kungiyar yaƙi da cin hanci Transparency International ta fitar jiya Laraba ya bayyana gano wasu ƙasashe ƙalilan da suka yi nasarar wannan yaƙi, yayin da matsalar ta ƙara tsananta a ƙasashe da dama a nahiyar Afirka cikinsa har da jamhuriyar Nijar. Duk kowa da irin matakan da hukumomin ƙasar suke ikirarin ɗauka don murƙushe wannan matsalar. wakilin murya amurka a yamai sulamu mana barma ya aiko mana da karin bayani tursasawa 'yan jarida akan aiki da hanawa jami'an fafutuka faɗin albarkacin baki na daga cikin dalilan da ke kara ɗaurewa cin hanci gindi a ƙasashe da dama misalin ƙasar brazil inda aka hallaka 'yan jarida kimanin 20 daga 2016 kawo yau in ji wannan rahoto da ke cewa niger na kafaɗa da kafaɗa da ƙasar algeria waɗanda suka zo na 112 daga cikin ƙasashe 180 in ji malam mamman wada shugaban ƙungiyar anlc Russian transparency international a niger rapor ya ce kama in 'yan jarida suka hido zancen cin hanci da rashawa in 'yan hula suka hido zancen cin hanci da rashawa ba su samun goyon baya ba su samun a kama musu wato sai ya zamanto kama malahi ne a kan idan shugabannin hukumar yaƙi da cin hanci ta ƙasa halsiya ƙungiyar inlc rashin transparency international ta gabatar da wannan rahoto da a fili ake gane koma bayan da nishar ke fuskanta inda da kyar ta samu maki 33 daga cikin 100 sai dai mataimakin shugaban hukumar alhaji salisu ubandoma ya ce wannan al'amari ba zai katse musu hanzari ba. hanci da shawa aiki dai ba karamin aiki ba ne kamar yadda mutane ke dan kana nesa ne kike cinka abu daga nesa daga taga sai kai tsammanin aiki ne wato wanda bai da waya amma da ka shiga ciki za ka gane cewa da ba karamin aiki bane sai an sai an shirya sosai amma ina ganin nan zuwa shekara ɗaya shekara biyu za a yi dariya babban sauyi ma za a yi sauyi mutane su tabbatar da wanga zancen na yi shi ne a yau amma za su tabbatar da lalle lalle yaƙi da cin hanci da rashawa zai tabbata a Nijar wannan Eh, waɗi da kuwa. Shugaban kungiyar NLC ya gargaɗi hukumomin Nijar su mai da hankali a kan shawarwarin da wannan rahoto ya bayar bisa la'akari da irin abubuwan da jami'ai suka gano a yayin gudanar da wannan bincike. Ma'ikanta su rika aiki da 'yan jarida da 'yan hula. Wato in ana aiki tare kuma kowa na abin da ya kamata shi bai kamata ba in aka hiddo labari a cika shi ya zama illa yan jarida suna shiga su hita suna samo labari kenan ma'aikanta su ma ya kamata su yi aiki da shi rahoton na bana da ke bayyana a wani lokacin da kungiyar transparency international ke cika shekaru 25 da kafuwa ya yi nuni da cewa kasashen syria da sudan ta kudu ne suka fi kowace ƙasa fadawa cikin bala'in cin hanci a duniya yayin da kasashe irin su Birtaniya da Cote d'Ivoire da Senegal suka samu nasarar rage kaifin wannan matsala. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sule Mummun Barma, ta wacce hanya kwamitin Tinubu da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kafa don warware matsalolin da ke faruwa a jam'iyyar APC gabanin zaɓe mai zuwa zai tunkarar matsalar? Ga rahoton Nasir Adam El daga Abuja. daga lamuran da ke faruwa tsakanin 'ya'yan jam'iyyar apc mai mulki a najeriya akwai alamun jin aiki gaban shugaban kwamitin sulhu bola tinubu da shugaba buhari ya naɗa don shawo kan bambance-bambancen 'ya'yan jam'iyyar gabanin zaben tara. ko zamanin pdp ba yaka ba kwanaki an so a ya kano yanzu kuma ya hukun doza da kan ana rushe gidan mutum ya sanadin da jam'iyyar apc za ta yi fatan dabo a duniya ma ba ma a najeriya ba nan mai sauraron boa ne abuja shehu daidai ya bugo waya don bayyana ra'ayinsa kan rushe ofishin bangaren jam'iyyar apc a kaduna ginin wanda na sanata hunkuyi ne kamar yadda gwamnatin kaduna ta bayyana ya karya ka'idar rashin biyan harajin ƙasa tun dubu biyu da goma amma sake wa hunkwe wata takarda ya biya naira fiye da miliyan talatin na harajin gidansa na kwana ya jefa tambayar hakan sabani ne na siyasa tunda ba a rasa dubban gidaje da ba a biya musu haraji ba amma ko ba a rushe su ba. Tsige sanata Abdullahi Adamu daga shugabancin kungiyar 'yan majalisar dattawa na Arewa duk da zargin naira miliyan saba'in sun ɓace a gonarsa ya biyo bayan bayyana goyon bayansa ne ga shugaba Buhari da caccakar tsohon shugaba Obasanjo. Hakanan ta da zargin cin hanci ga shugaban kotun ɗahar ma'aikata ɗan Ladi Umar bayan ya wanke Bukola Saraki daga zargin rashin ambata kadararsa tun farko. Duk da yanzu kotun koli ta sake dawo da wani sashi na karar. Na nuna bangarorin gwamnatin APC dai mai da'awar canji na zaman kowa tasa tafi shi. Matsayin sakataren jam'iyyar APC mai malabo ni shine duk waɗannan yanayin dimokuraɗiyya ne kuma hakan ba zai shafi nasarar jam'iyyar APC da shugaba Buhari a zaɓukan nan gaba ba. tafi da ƙasar nan da shugaba Muhammadu Buhari yake yi shi ke tallata jam'iyyar nan. 2015 nan da kuɗi za ta yi tasiri da shugaban Muhammadu Buhari bai ci zaɓe ba. badakala da aka yi kuɗin makamai an raba a 'yan jam'iyyar pdp saboda su fito su sayi kuri'u su kayar da mu zaɓe ba wani tasiri da suka yi shi yasa muka ci zaɓe. wani korafin 'yan jam'iyyar shine nada shugabannin hukumomin gwamnati 209 amma har yanzu ba kai ga rantsar da su ba baya ga samun sunaye hada waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a ciki minista hadi sirika ya ce ana aiki tukuru kan waɗannan sunaye. an yi kuskure wasu an naɗa su sau biyu wasu an kai su inda bai dace ba da makamantansu shugaban ƙasa adalci ɗin da yake yi wa mutane mutane ya ce ya kamata a koma a sake yo su cikin gaugawa a kawo a faɗi sunayensu kuma a kai su mukamansu kuma su gaba da aiki ana nan kai in Allah da ba daɗewa ba za ka ji an faɗi sunayensu. zamanin pdp gwamnati kan mai da hankali ga jihohin da bata da gwamna amma da alamu in ji jigon apc a taraba barista muhammad bello mustapha hakan bai samu ba don haka suke fatan samun kulawa daga apc don tabukawa nan gaba a jihohinsu da pdp kaɗai ke ɗana kujerar gwamna. kuka ne muna so tun da wuri gwamnatin tarayya ta share mana waye kafin ya zama to ya riga ya zama too musulmanmu da kiristocinmu da kabilunmu duk muna zaman lafiya mu ba mu san faɗa da juna ba a yadda muka samu shi shugaban muhammadu buhari mai adalci ne zai kare rayukan jama'a najeriya gaba ɗaya ba tare da nuna bambanci ba da alamu amma dukkan jam'iyyun face masu zaɓe sun tsaya kan cancantar 'yan takara ba tare da la'akari da muradun kai ba za a ci gaba da dimokuraɗiyya ciki ko gefen tumun dare nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya To a gaida Nasiru Adamu Yalikaya, to shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Kuma yanzu agogonmu na cewa karfe goma da minti goma sha hudu na safe ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraron sai bango ya tsage. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Kuma muna tare ne da gwamnan jihar katsina alhaji aminu masari idan kuna biye da mu gwamnan bai malam asidu yunusa tambayarsa game da ruwan sha ba a saboda haka ga mai girma gwamna da amsa a maganar ruwan sha ba shakka tun lokacin da aka yi jihar katsina har lokacin da muka zo a matatun ruwa wa'anda aka sani ba a ƙara masu ko da galan guda ba amma an gina boreholes wato rijiyar burtsatse a wurare da dama a nan cikin garin katsina da ƙauyuka duk an gina to amma shi ainihin makasudin ruwan katsina da ke zuwa da ajiwa da shirin da ake yi wanda zai zo daga zobe daga dutsen ma a lokacin da muka zo ajiyon ma ta kai ba ta ba da kashi arba'in bisa ɗari na abin da aka gina ta aka zana ta saboda me injina sun lalace matatan ruwan ta lalace shi dam ɗin bai ajiye ruwan da ya kamata so saboda haka kashin farko mun ba da kwangila ta akalla biliyan biyu ainihin a fara gyaran eh, ainihin dam ɗin ajiwa da kuma gina sabon ɗakin tura ruwa zuwa gari da gyaran ma'azar ruwa wadda ke cikin kusan cikin garin katsina yanzu ta zama cikin gari sannan da gyaran pipeline a halin yanzu aikin dam an gama aikin eh, inda ake gina famfurum inda za a turo ruwa shi ma ya kai akalla kashe hamsin bisa ɗari sannan kuma su clarifiers ɗin inda ake tace ruwa ɗin an buɗe su an ga injinan da suka lalace an ba da oda su wanda za a ƙero su ne daga ƙasar jamus sannan kan aikin da muke da muka ga cewa famfuna suna yawan lalacewa sai muka ba da odunan famfuna wanda an kawo an sa guda yanzu ainihin abin da ajiyo ke turowa yanzu wato awa 24 suna iya turowa mun sake ba da odar guda biyu za a ƙara kawo guda biyu za a sa ɗaya ɗayan kuma zai tsaya su faya wannan a tsohon aiki kenan a sabon aikin kuma za a kawo sabbin famfuna guda uku wannan wani abu ne wanda ba a taɓa yin shi da aka yi jihar katsina sannan wa'annan matatun ruwa da aka yi na bohol burtsijiyar burtsatse katsina guda hudu wanda suka samu matsala mu gwamnati muka ɗauke su daga hannun kwaminiti yanzu dukkansu suna aiki sannan mun samu malumfashi ta shekara shida ko ƙwayar ruwa guda ba ta zuwa daga zuwan mu mun gyara famfunan mun gyara dam ɗin mun gyara abin nan ba a wata shida ba sai da ruwa ya zo yana zuwa cikin garin malumfashi wayan shekara shida wannan aiki ya kama mana mun kashe wajen miliyan ɗari da hamsin da takwas a lokacin da ɓannar ta faru abin da ake bukata bai wuce miliyan uku ba amma da ba a yi shi ba kaji abin da ya kawo cikin shekara shida hmm. sannan mun ga wannan ruwan ainihin akwai buƙatar wato yashe dam ɗin da ƙara yawan ruwan da yake ajiya domin a samu in an gama aikin mm. a yi dabulin wato a yi dabulin shi treatment ɗin wato wurin tace ruwan a ruban yashi yadda ruwan zai samu zuwa har kankara wannan mun ba da wannan kwangila kan biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyar sannan kuma mun ba da yanzu zane yadda za a ruɓanya ita kanta matatan ruwan sai an gama aikin tara ruwan sannan kuma a ci gaba da aikin wato rubanya matatan ruwan da gyaran hanya amma yanzu in ka je malumfashi za su tabbatar maka cewa gwargwadon karfin wuta gwargwadon kuma abin da ake iya tura ana samun ruwan fiye da yadda da ba a samu kuma saboda inganta samun ruwa a jihar katsina duk ainihin duk inda ake kai dizal wanda ake cewa ƙananan hukumomi su biya yanzu gwamnati ke biya kuma mun dawo da shi katsina akalla a wannan shekarar kawai abin da mun kashe na sayan dizal ya kai miliyan ɗari biyu da wajen arba'in da takwas don mu kai matatun ruwa da su sabbin urban water supply funtuwa mun zo mun samu tsohon water works ba ta aiki tun lokacin da aka sa gwaigwaye ba ta aiki saboda haka ruwan bai isa mun so famfuna guda biyu mun sa an da su yanzu in ka tambayi funtuwa wanda shi ma bai taɓa samun ruwa ba wanda ke kan tsohon tsarin da da ruwa bai zuwa yanzu za ka samu yana zuwa hmm. haka kuma mun ainihin matsa gwamnatin tarayya ta zo don a kammala wannan aiki na zobe zuwa dutsen ma domin matsa ba a gama aikin zobe matatar ruwa ta zobe ba yadda zai zo dutsen ma ya hau wannan tanki daga nan za a kawo shi kankiya zuwa caranci daga nan kuma sannan za a ɗauke shi daga dutsen ma zuwa kurfi zuwa katsina to ba za a samu ruwa na dindindin a katsina ba dole sai an gama wannan aikin gwamnatin tarayya ta biya dan kwangila biliyan uku da miliyan eh, eh, ɗari biyar domin ya kammala wannan aiki daga zobe zuwa tanki na dutsen ma gwamnatin jihar katsina ko a bara ta wuce ta yi tanajin biliyan biyar a kasafin kuɗi wanda za a fara aikin daga dutsen ma zuwa kankiya zuwa caranci to amma matsawar ba a wancan aiki na daga zobe zuwa dutsen ma wanda zai kawo ruwan zuwa matata ba to har yanzu matsala tana nan shi yasa ba mu fara wannan aikin ba amma da gwamnatin tarayya ta gama wannan aiki bana to insha Allah mu ma za mu ci gaba da namu wanda yake zai zo kankiya ya zo caranci wannan a takaice kusan abin da muke kenan a maganar matatu maganar boholes kuma a halin yanzu da muke ciki mun gina mm. fiye da 769 tun da muka zo gwamnati wa'ansu na sola ne wa'ansu kuma na tuka-tuka ne don mun tabbatar da cewa samun wadataccen ruwa tsarkakakke mai lafiya to zai maganin abubuwa da yawa mun sa saboda wanda ke tafiya kilo biyu ya ɗauko ruwa in ka sawo mashi zai same shi a mita ɗari da biyar a mita ɗari biyar to kaga kilo ɗaya da rabi ɗin nan lokacin da ƙarfin shi da ainihin abin da zai amfani shi zai amfani shi kan wa'ansu al'amura nashi na rayuwa abubuwan da muka samu a ƙasa ba masu kyau ba ne amma muna iyaka bakin ƙoƙarinmu mu cika alkawarin da muka yi wa jama'a kuma mun san lokaci zai zo wanda za mu koma wurin jama'a su tambaye mu ya alkawarin kaza ya alkawarin kaza. to Allah ya sa a dace a mutum na gaba bismillah ko. assalamu alaikum warahmatullah. alaikum ina wa mai girma gona fatan alkhairi. Hmm. na Umar Kabir Shehu ɗan ɗaki. Eh. a tambaya ta da mai girma gona shi ne mai girma yana daga cikin gwamnati na farko ko in cewa shi ne gwamnati na farko da ya anshi wani shiri da ya mirishi a jihar shi shiri da ake kira east power wanda ake sa da cikin shekarar nan za a ɗauki ma'aikatan da za su koyarwa ƙarƙashin gwamnatin jihar kaduna da za a ba su kuɗaɗe da ƙarshen wata kamar da shi efa ta a tarayya tambaya ta anan shi ne shi wannan shiri zai tsaya ne ka kam kan malaman makarantar koyarwa kaɗai ko ko zai ci ɓangarorin ayyuka ne daban-daban kamar yadda a cikin ina akwai masu neman aiki masu karatu da shafi aikin koyarwa ba yanzu ta kuma ta biyu da mai girma gona shi ne tun da mai girma gona ya hau a kujerar a jihar sa'ima mutane da yawa suna yabawa akan ayyukan da yake na alkhairi wanda kuma su shafi talakawa a nan tambaya ta shine tun da su aka cika shekara ɗaya shiga ofis wato wani year in office a da yawan talakawa jihar sa'ima suna korafe korafe kan mukarramin gwamnati ma'ana cabinet a sai da shi kwanan nan cikin Allah da ya dace ya fito da su kuma shi wato kwamishinan ilimi president a Alhaji Idris shin a ah, girma wannan zai iya shafar kamar abinda da muka kwarfa kwarfa kaji na shi akwai sauran shafulin ko ko dai yana daga ita din akwai bukatar mutane saurara kuma har zuwa wani lokaci sai kan da ta uku da mai girma gona shi ce a <laughs> ah, da dama mutanen APC na dumin a jihar Najeriya baki sun fuskanci wadda wasu jiya Muhammadu Buhari takara a shekarar 2019 shi wannan yana nuna cewa suna jin mai girma a mahaurin buhari ne saboda farin jinin shi da kuma mutane da ke tare shi ko cancanta ce ta sa suke bin shi ko kuma suna ganin cewa da idan da ya takara ba su ma ba lallai sai kaiwa ci ba assalamu alaikum to na farko dai magana s power na mutum dubu biyar a gaskiya a halin yanzu za mu ga yadda abin yake zamu da shi ne a kan inda muka yi samun babban matsala wato shine sha'anin malaman makaranta. kamar yadda sabe ɗinmu ya gwada muna buƙata aƙalla malamai dubu goma sha uku a halin yanzu su yi maganin matsalan malamai da muke da su daga firamare zuwa secondary makarantunmu to sai muka cewa za mu fara da dubu biyar a ƙarƙashin s power a kwamiti da na dawo kwamiti zai fara aiki cewa kowace local government na farko dai Ah, akalla za a samu ah, mutum ɗari ah, na harko kenan na biyu kuma za mu bi kan yawan girman local government da yawan applicant a rabawan zuwa ɗari shida to wannan muna ganin zai rage mana matsalan malamai so a halin yanzu s power namu yana nan kan maganin samun malamai ne masu nce da masu kuma diploma in education wanda ya shafi sha'anin teaching. abin da ya sawaka kenan sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu gwamnan jihar katsina alhaji aminu masari zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu kuke turo mana ta hanyar imel. Sakon farko ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna kira ga gwamnatin tarayya da ta gaggauta ɗaukar matakan tsaro a jihar Zamfara don samun sauƙin tashe-tashen hankulan da jihar ke fama da ita. Duba da yadda lamarin ke daɗa kamare a faɗin jihar. Wasikar haɗin gwiwa daga Yahaya Danno Azare da Zainab Barista da Prince Tasi Ibn Abdullah Azare. Sai kuma sako na gaba ya ce fatan alkhairi VOA Hausa. Tabbas sabon rahoton da ƙungiyar Transparency International ta fitar kan batun cin hanci a Najeriya har yanzu bata canja zani ba ba buri ya yi kama da mutum daga alhaji umar forever gashuwa sai kuma sako na gaba ya ci assalamu alaikum muryar amurka don allah ku bamu dama mu yi yabo da jinjina ga rundunar sojojin kasar mu najeriya a bisa namijin kokarin da suka yi na ceto ɗaliban makarantar sakandaren garin dabci a jihar yobe daga ƙarshe muna fatan za su ƙara ƙoƙari domin kawo ƙarshen wannan ƙungiyar ta boko haram sako daga aminu adamu malam madori da umar babban yaya sabon gida da tanimu inuwa zangon buji da Adamu Habu Umar. Sai kuma sako na gaba ce Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Nasarar ceto ɗaliban makarantar Dabci a jihar Yobe da rundunar sojojin Najeriya ta yi daga hannun 'yan Boko Haram wannan wata babban nasara ce. Muna fatan Allah ya baiwa rundunar sojojin Najeriya ceto sauran mutanen da kungiyar Boko Haram ta yi garkuwa da su. Sako daga Comrade Mansur Baba Wura na Fada da Muhammad Bashiru da Nura Sani Rijau Radiologist. Sako na gaba ya ce muna fatan taron da ECOWAS ta aiwatar a kasar Ghana kan kuɗin bai ɗaya haka za ta cimma ruwa. Sako daga Buhari Yahaya Ungur jihar Yobe sai kuma sako na ƙarshe daga Halima da Asiya Buba mai goro gashuwa suka ce jinjina ga sojojin jihar Yobe sakamakon ceto 'yan matan makarantar garin Dabci da suka yi. Shawara ta gare su ya kamata a bada tsaro na wadataccen jami'an tsaro a makarantun mata a jihar domin idan har ba a yi haka ba to a gaskiya ilimin yara mata zai salwanta kuma iyayen yara za su iya fitar da 'ya'yansu daga makarantun. To madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. to hukumomin najeriya sun ce an kubutar da wasu daga cikin 'yan mata ɗalibai waɗanda watanni suka nuna cewa an sace su a makarantar su bayan da mayakan boko haram suka kai hari a farkon makon nan a jihar yobe an gano 'yan matan ne a tsakanin iyakar jihohin yobe da borno a jiya laraba wato kwanaki biyu bayan da 'yan bindigan suka afka cikin makarantar gwamnatin sakandare ta kimiyya wacce ta mata ce zalla a garin dabci da ke jiha ta yobe a arewa maso gabashin najeriya wasu da ke da masaniya kan wannan lamari sun yi ikirarin cewa ɗalibai 91 aka tantance sun bata bayan da aka kidaya ɗaliban makarantar a yau alhamis jakadan majalisar ɗinkin duniya na musamman kan rikicin siriya stephen da mistura ya ce yana fatan kwamitin sulhu na majalisar zai amince da buƙatar tsagaita wuta yana mai cewa babu wata hanya da za a iya da wannan fada ta yadda har za a samu damar kai kayayyakin jin kai sai ta hakan sakatare janar antonio guterres na neman kwamitin suhun ya amince da tsagaita wuta na tsawon kwanaki talatin cikin gaggawa da nufin a samu kaiwa ga mazauna yankin gabashin guta su dubu hudu da yakin na siriya yawa ƙawanya to madalla kafin mai sallama muna yi wa 'yan uwa da abokan arziki na yarima faro maxwell na jami'a bayar da ke jihar kano ta aziyar rasuwar mahaifiyarsa mama maryamu jan allah ya ba da haƙurin jure rashi masu sauraron mu anan miki kakashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu madadin muhammadu lalo da ta na gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham wadda ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau thomas nisar fil hashin gumel ke cewa a huta lafiya amma kar ku kashe rediyon ku domin usman da safinatu na nan tafe da shirin yau da gobe shirin matasa